mai sauraro assalamu alaikum idan mace tana jego ko jinin al'ada za ta iya ɗebe wa mijinta kewa? shi ma wasan sai malamai suka kasa shi kashi biyu akwai wasa daga cibiyar zuwa sama akwai kuma wasa daga cibiyar zuwa ƙasa ana yin ƙabilu ko ba'adi a sallar natila idan ina cikin wata ibada sai na ga jama'a nakan daina har sai sun tafi ina da laifi kaɗan kenan daga cikin tambayoyin da insha Allah za mu ji amsoshinsu a cikin shirin tambaya mabuɗin ilimi na wannan lokacin sunana Habib Ja'far Madobi muna tare da Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa domin amsa tambayoyin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh za mu fara da gabatar da bayanai a game da alamomin tashin alkiyama kamar yadda suka zo a cikin littafin Nihayatul Alam. Inda a yau malam zai mana bayani akan alama ta casa'in da uku, bishiya da duwatsu za su yi magana domin taimakawa musulmi a lokacin da za su yaƙi da Yahudu. Da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai, salati da ɗaukaka da aminci marasa iyaka su tabbata. Bisa shugabanmu annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam da iyalansa da sahabbansa baki ɗaya. Alama ta casa'in da uku da casa'in da hudu da casa'in da biyar shi ne abin da zai faru a can ƙarshen zamani na ɓarkewar rigima da yaƙi tsakanin Yahudu da Musulmi. Mm. Kuma Yahudu sun san da wannan shi yasa kullum a cikin tanadin makamai suke na ƙare dangi. Saboda hadisi da Imamul Bukhari da Musulun suka roto daga Abdullahi ɗan Umar, yace annabi sallallahu alaihi wasallama ce tuqatilukum kumul yahudu fatusallatuna alaihim hatta yaqula al-hajaru ya muslim haza yahudi wara'i faqatulhu annabi sallallahu alaihi wasallama ce yahudawa za su yaƙe ku amma za a ba ku nasara a kansu har dutse ya ce ya kai musulmi ga bayahude a bayana zo ka gama da shi wani hadisin na Abi Huraira wanda Muslim ya rawaito yace la taqumu sa'atu hatta yuqatila ƙatilal muslimuna yahuda alƙiyama ba za ta tashi ba sai musulmi sun yaƙi Yahudawa fa humul muslimuna musulmi za su gama da su hatta yahtabi al-yahudiyu min wara'il hajari wa shajar har a wayi gari ba Yahude yana ɓuya a bayan dutse da bayan bishiya. Hmm. Fayaƙulul hajaru aw shajaru sai wannan dutse ko wannan bishiya ta ce, Ya Muslim, ya Abdallah, haza Yahudi khalfi, ta'al faqtulhu, Illal al-gharqat fa ha min shajaril yahud. Bishiya ɗaya ce tak wacce ake kiranta garkat, ita kaɗai ce ba za ta ce ga ba Yahude a bayanta a zo a gama da shi ba. Kuma an ce Yahudu sun karanta wannan hadisi shi ya sa ma suke ta shuka irin wannan bishiyar. Hmm. Suna ta shuka ta, kuma gargaɗin na iri biyu ce akwai mai rassa akwai kuma mai yaɗo. Akwai mai rassa wacce za ta yi rassa ta yi bishiya ta yi tudu, akwai kuma wacce take kwanta a ƙasa kamar yadda kargo yake yi. Hmm. Saboda haka wannan abu zai faru amma a can ƙarshe yanzu kam yahudu ai sun riga sun fi ƙarfin kowa ma a duniya ba ma musulmi ba hmm. ba komai jawo ba saboda kowa ya saki gaskiya su ko in ka saki rashin gaskiya to wanda ya fi ka rashin gaskiya kuma shine zai nasara a kanka hmm. saboda haka tun da rashin gaskiya ake fama da shi da cuta da zalunci da cin riba da zina da shan kayan maye kuma su suke yada a duniya saboda haka su ne suke jagorantar duniyar baki ɗayanta. Hmm. To amma lokaci zai yi da za a juya musu baya, kamar yadda muka ga kwanan nan ai ƙasa Amurka ta goyi bayan a mayar da birnin Kudus ya zamo shi ne na ƙasar Isra'ila. Hmm. Amma da aka kai abin majalisa Ɗinkin Duniya, wanda ƙasashe da dama wanda Isra'ila da Amurka suke ba su gudunmawa, suka ce ba su goyi bayan wannan abu da Amurka ta ɗauko ba. so da haka wannan sai ya karya lagon wannan mataki da Amurka ta yanke na cewa za ta mayar da wato embassy ɗinta zuwa Kudus domin nan ne babban birnin Yahudu kuma shine headquarters su. Mm. To Amma sai duniya gaba ɗaya har da ƙasashe masu talauci wanda kusan Isra'ila da Amurka suna ba su gudunmawa na noma da na kiwo da na gudanar da mulki da na yaƙi da wasu cututtuka. Amma saboda wannan abin zalunci ne ƙarara komai rashin insaniyarka da rashin mutuntakarka ba za a zo a ƙwace wa mutum gida a kore shi daga gidan a mai da shi kofar gida kuma a wayi gari a ce wai kai ka san da wannan tarihin ba abu ne ɓoyayye ba kuma a zo a ɗauki gidan da sa hannunka a danƙawa wannan hmm. in kai wannan kai ma ka san ƙasar ma tana cikin matsala domin kai ma ranar da wani ya kawo maka farmaki ya maka irin abin da Yahudu suka wa Falastinawa in za ka yi magana sai a ce ai ka goyi baya an yi wa Falasina haka kai ma yanzu an maka haka ana neman mai goyon baya. Hmm. Saboda haka wannan alama ce ta cewa waɗannan alamomi da annabi ya faɗa cewa za a juya Yahudu baya duk da biyayyen nan da ake wa Yahudu da ƙaunarsu da zuwa ƙasashensu to za a juya musu baya har juya bayan da zai kai yaƙi zai barke kuma za a yi nasara a kansu duk waɗannan makamai da suke tarawa za su daina aiki. Saboda haka sai an yi yaƙi irin na gargajiya za a yi kuma sannan kuma za a yi nasara a kansu. haka Allah subhanahu wata'ala ya dafa mana amin mu amin yanzu kuma za mu shiga fagen amsa tambayoyi inda zamu fara da tambayar da ta fito daga Nafi Ustaz na makarantar Tahfizul Qur'an da ke garin Kiru a jihar Kano. yace ya sayo buhun alkama ne da arha, to kafin buhun ya ƙare kuma sai farashin alkamar ya tashi, shi ma sai ya kara kuɗi ya sayar a haka. yace ce hakan ya halatta? To, malamai sun ce babu laifi kana siyar da abu da tsada ya karye ka siyar da arha. Mm. ko kana siyawa da arha ya tashi ka siyar da tsada yadda farashin kasuwa yake. Abin da ba a so kai ka ɗaga farashin, ya zama rashin abincin a kasuwa shine ya jawo farashin ya ɗaga. Mm. Kuma kana cikin wanda suka ɓoye abincin sakamakon ƙarancinsa ya zama cewa ya sauka. Mm. Amma idan abu ya tashi, ka siyar da shi yadda ya tashi, ba laifi kai mutum da ba kai ka tashe shi ba. In ya sauko kuma ka faɗi ka siyar, ba kai ka sako da shi ba hmm. shi yasa da aka ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama da aka ga kasuwa yau a tashi gobe a faɗi aka cewa annabi ya yanke farashi ya ce inna Allah huwa musa'ir hmm. Allah shi yake karya abu Allah shi yake daga abu to hmm. da haka babu ruwana ina so in fita daga duniya ba mai bi na bashi kada wani ya siyo kayansa da tsada in zo in yanke farashin da zai faɗi ko wani ya siyo kayansa da arha in yanke farashin da zai ɗaga kuma ka ga mai siya a nan ya cutu. Mm. Amma abin da aka fi ba wa mutum shawara ba dole ba, ka zamo mai sauƙi a wajen siye, sauƙi a wajen siyarwa. Akwai lada mai yawa mutum ya samhan iza a samhan iza shitara. Mm. Amma in farashin kasuwa ya tashi da kansa, kai ma ka ɗaga kayanka daidai wannan ba laifi kai ba. Haka in ya karye kai ma ka karye ka sako wannan ba laifi aka maka ba. Mm. So zaka tunda zaka iya karɓar tashi a can, za ka karɓi hawa a can, ko ba kai ne ka sabbaba faɗuwa ba, ba kai ne ka sabbaba tashin ba. Amma yanzu kamar misali mai, hmm. sai zama ‘yan kasuwa sun ki fito da mai, kuma sakamakon ƙin sai da man da rashin fito da shi sai ya tsada muguwar tsada. Hmm. To kaga anan gurin ai da sa hannunsu tunda akwai man, amma an ƙi siyarwa a kan ƙa'ida ana fito da shi kaɗan-kaɗan ana tsadanta shi tunda dole a siya da shi ake zirga-zirga ka ya zama kamar ɗan uwan abinci. Mm. Komai tsadarsa sai an siya, tunda wata harkar dole sai an yi tafiya an je za a yi ta, mm. ko ta neman kuɗi ko ta ibada ko ta kasuwanci ko ta zumunta dole sai an yi tafiya. Mm. Kuma tafiyar nan ba za a koma yin ta a kafa ba tunda an riga an wuce gurin. To kaga wannan idan da hannu a cikin tsadanta abin to kaga bai kamata mutum ya jawo abin da zai tsada jama'a ta wahala shi kuma dan ya samu kuɗi ba. Hmm. Wannan ta ce tana so don Allah ka bata addu'ar da za ta riƙa yi don ta rabu da mugun kishi. To, annabi sallallahu alaihi wa alihi lokacin da zai auri na na Ummu Salama ta gaya masa tana da matsaloli guda uku. Matsala ta farko ta ce tana da ‘ya'ya, kuma mutane ba kasafai suke son auren mace mai ‘ya'ya ba. Matsala ta biyu ta ce tana da shekaru, ko ba kasafai mutane suke son auren mace da shekarunta ya ja ba. Na uku tana da tsananin kishi, hmm. ko ba kasafai mutane suke son mace mai tsananin kishi ba, don sai ta takura ka ta takura kanta, ta ta wahalar da kai. Hmm. To annabi sallallahu alaihi wa sai ce to tsananin kishin naki zan miki addu'a Allah ya sassauta miki shi. Hmm. ‘Ya'yan kuwa da kike da su, zan riƙe su fiye da yadda mahaifinsu ma ya riƙe su, sannan shekarun naki, ni ma ina da shekarun ba wai shekarun kika fi ni ba, ko da kin fi ma mace ta fi ka shekaru ai ba matsala bane mm. aure shi ana iya samun shekarun ku daya ko kuma ka fita ko ta ka. amma dai an fi so tsakaninka da matarka ya zama shekarun ku bai nisa sosai ba mm. in kana talatin tana ashirin da biyar mm. ya zama dai kamar tana gaba kai mata girma da yawa ba da ba duk da ba haramun ba ne mm. kai mata girma da yawa amma dai kamar an fi sakin jiki a yi mu'amala tare. No. Saka wannan ya nuna kenan akwai addu'a da annabi ya yi wa matarsa akan Allah ya rage mata kishi. Mm. Sai dai ba a rubuto mana ko an rawaito mana wata addu'a sunanta addu'a rage kishi ba. Mm. Kenan tunda ana yin addu'a kishi ya ragu, sai dai mu ce in kika sallah da daddare kika tashi da shafi'i da wutiri. kai addu'a sai ke roƙi Allah cewa Allah ina da zafin kishi, ina so ka taimaka min wato wajen sassauta wannan mugun kishin nawa domin zai iya kaiwa ga zargi, kuma zargi zai iya kaiwa ga halaka. A hmm. Masha Allah. idan mace tana jego ko jinin al'ada za ta iya ɗebe wa mijinta kewa? To, malamai sun riga sun yi dogon bayani game da menene ya halatta ga mutum. a lokacin da matarsa take yin jinin al'ada. Hmm. Na farko dai Alƙur'ani da ingantattun hadisai da haɗuwar kan malamai sun haɗu akan haramun ne mutum ya je wa matarsa tana jinin al'ada. Cikin aya ta ɗari biyu da ashirin da biyu a cikin suratul baƙara, Allah ta'ala ce wa yas'alunaka anil mahidi, ƙul huwa azan, فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين سنا تنبير كجمدا ما تاد سكي جنن jinin al'ada, ka ce wannan ƙazanta ne, ku nisanci mata, ma'ana ku nisanci saduwa da mata, fil mahid a lokacin da suke haida, wala ta hunna, kada ku kusance su kusanci na saduwa aure, hatta ya tsahurna, har sai jini ya ɗauke. Hmm. Fa'iza ta tsaharna, idan sun yi wanka, hunna min haisu a mara Allah, ku je musu ta inda Allah ya umarce ku. Allah yana son masu tuba da son masu tsarki. Mm. Haka ya tabbata hadisi wanda Imam Bukhari da Muslim suka rawaito, Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce isna'u kulla shay'in illa nikah. Kayi komai da matarka lokacin da take yin jinin al'ada amma ban da saduwa. Sana haka nan malamai sun haɗu dukkaninsu ba wanda ya saba akan haramcin mutum ya je wa matarsa tana jinin al'ada, kuma in mutum ma ya keta wannan doka yana sane ya je wa matarsa tana jinin al'ada, to sai ya yi abu biyu, na farko tuba da nadama, na biyu kuma kafara, kafaran nan wata ruwayan ta zo dinare guda za a bayar, ko rabin dinare, to sai malamai suka ce dinare yanzu ya kai kwatankwacin kamar dubu arba'in, shi ne mutum zai bayar sadaka bisa gangancin da ya na jema iyalinsa yana sane kuma tana jinin al'ada. Mm. Suka ce shi kuma wannan wato rubu'u dinar in ba shi da hali sai ya bayar da dubu ashirin, ko kuma idan a farko-farkon jinin al'adan ne sai ya bayar da wato dubu arba'in, idan a ƙarshe-ƙarshe ne sai ya bayar da wato dubu ashirin bayan ya yi tuba kenan. Mm. To menene to ya halatta ga mutum tunda wancan ya haramta? Abu biyu sun haramta mutum ya je wa matarsa tana jinin al'ada ta gabanta ko kuma ya je mata ta dubura wanda Allah ya tsine ma mutumin da yake saduwa da matarsa ta inda take yin tutu ta inda take bayan gida. Mm. Haramun ne. To da aka sai aka ce to kenan runguma da yin kiss. Mutum ya yi wa matarsa kiss ko ya rungume ta. Wannan diya halatta in tana jinin al'ada. rungumemeniya da shafefeniya tsakanin miji da matarsa tana jinin al'ada bayan ta sa wandanta ko ta ɗaura zaninta ko ta ɗaura gyautanta. Mm. Saboda kada daga wasannin kuma a wuce a je ai abin da bai dace ba. Da ka shi ma wasan sai malamai suka kasa shi kashi biyu. Akwai wasa daga cibiya zuwa sama, akwai kuma wasa daga cibiya zuwa ƙasa. Suka ce mutum ya tsaya daga cibiya zuwa sama, wannan kusan sun haɗa akan wannan daga cibiya kuma zuwa ƙasa to nan ne suka yi saɓani cewa to in cibiya zuwa ƙasa ne kamar wato karra'i ne yar'a haulal hima mm. yushiku an yi ka'afihi kamar mutum ne aka ce kakka shiga gonan nan kai kiwo amma sai kawo awakinsa da raƙumansa da shanunsa a jikin shinge a jikin danga gefe gefen gefe mm. to kaga gefe gefen nan kofa fa suke nema mm. da sun samu kofa sai su afka sai su afka ciki mm. to saboda haka aka ce a ƙasa ƙasa daga cibiya zuwa ƙasa to nan gurin wato a yi taka tsantsan da shi domin a iya wucewa saboda haka daga sama kuwa duk wannan guraren mutum yana iya yin wasa da jin daɗi dama akwai jima'i akwai kuma istimta'i shi istimta'i wato ba saduwa ne kawai ba ya haɗa kis da runguma da wasu abubuwa da ma'aurata za su yi a tsakaninsu wanda shari'a bata haramta ba, mm-hmm. wanda zai kwantar musu da hankali ya kuma gamsar da su. To amma abin da ya shafi saduwa ana al'ada wannan ya kamata a yi nisa da shi da kuma abin da zai bayi zuwa ga ayi saduwar. Mm-hmm. Duk abin da aka san wasan zai iya buɗe ƙofa a kai ga saduwa. To an haramta abu kuma an haramta abin da zai kai ka zuwa garin. Hmm. Alwasa'il laha ahkamul maqasid. Na'am. Akramaka Allah ga wata tambayar kuma mai alaƙa da wannan. Wannan kuma cewa ta yi ta taɓa baiwa mijinta dama ya yi mu'amalar aure da ita alhali tana cikin jini bata faɗa masa ba. Sai dai kuma jinin baya zuwa sosai a lokacin. Ta ce duk da ta tuba amma har yanzu abin yana damunta yaya za ta yi. To wannan abin da ta yi bata kyauta ba domin ya kamata mijinta ta sanar da shi cewa tana jinin al'ada tunda shi bai sani ba. Hmm. Kaga anan ba shi da laifi ita ce mai laifi, hmm. ko kuma ke da kika yi laifin so ɗaya kin yi nadama kin yi istighfari kin tuba, to kin ga tuban da za ki ci gaba da yi shine kaɗai magani tunda ke ba a ce ki kafara ba. Shi in ya sadu da ke yana sane shine zai kafara. Hmm. Amma tunda nan bai sani ba, kaga ai ba dora wa mutum laifin abin da bai sani ba ke kuma da kika sani din kin yi nadama kin tuba kina istighfari to Allah ya fi amin ya Allah yushe Ubacha daga Kibiya yace ana yin kabli ko ba adi a sallar nafila to yadda ake yin kabali da ba'adi a sallar farilla in an samu ragi ko ƙari a inda ake kabali da ba ba'adin, to haka nan ma ake yi a sallar nafila. Hmm. Shi kuma Isa Eji ya ce idan yana cikin yin wata ibada sai ya ga jama'a yakan dakata ya daina har sai sun tafi ya ce yin hakan yana da laifi ko kuwa mutum yana da laifi yana tsakar ibada in ya ga mutane ya daina ko in ya ga mutane ya yi hmm. a hali biyu kana ibada ka ga mutane ka ci gaba da ibadarka mutane ba sa nan ma'ana kada ka yi ibada don mutane hmm. kada ka fasa ibada don mutane idan ka fasa don mutane to kaga matsala ce hmm. in kai don mutane matsala ce al'imamun nawawi a cikin al'azkar ya kawo cewa duka biyun matsala ne ƙirƙirar ibada ka ƙi sai don ana kallon ka ko kuma ka fasa don za a kalle ka to ina ruwanka da kallon ka da rashin kallon ka bai da tasiri wajen sa ka ko hana ka hmm. so in ka san ka fara abinka don Allah ka ci gaba da yin abinka don Allah. in kuma ka san ba yi kake ba to kakka yi kuma dan ka ga mutane ka ce to tun daga jama'a bari in tashi in nafila da yawa don su ce kullum ma haka nake yi mm-hmm. kaga ibada a nan ta samu karaya mm-hmm. saboda ba a gina ta akan ikhlasi da mutaba'a ba akwai ibadar amma da mutum yana cikin yi dan Allah yake yin ta idan ya ga mutanen kuma sai wani dadi ya kama shi haka wannan babu laifi dan ka fara ibada dan Allah mutane sun gani ka ji daɗi wannan jin daɗin ba laifi ba ne. Domin wani ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce, Ya Rasulallah, ina yin aiki mai kyau kuma sai in ji daɗi a raina wannan aikin da nake. Kuma in nayi aiki mummuna sai in ji zafin wannan aikin a raina ya ce wannan shine imani. So duk abin da kake mai kyau kake jin mai kyau ne kake jin daɗi a ranka. Allah ya taimake ka kana bauta masa wannan abu ne mai kyau. Abin da aka hana taƙama da abin, ka dinga ganin cewa kamar ka yi wani abin da ma dole a karɓa, ko ka yi wani abin da ma dole ka wuce, ko ka yi wani abin da ka biya ni'ima da aka yi ma. Mm. Dama abin da ake so, musulmi ya zamo akwai hubbun kamil da zullun tam. Mm. Wato, a samu cikakkiyar soyayya tsakaninka da Allah da girmamawa, sannan kuma a samu ƙanƙan da kai da kwantar da kai daga gare ka. Mm. Sannan kuma akwai shuhudin ni'ima, da kuma shuhudu ta kasir, kullum ka dinga ganin Allah ya maka ni'ima da yawa, kuma kullum ka dinga ganin tawaya da kasawa daga gare ka, kullum ka dinga jinginawa kanka tawaya da kasawa, kuma kana jingina Allah kamala da cika, kullum ka dinga ganin to ni duk abin da aka yi min to ni me nayi, me ma na isa nayi. Ai kawai sai dai Allah ya karɓa don rahamarsa ba don mun isa ba ba don yayi ba ba don kaza ba. to haka ake so musulmi ya zama ka daina yin ibada yana takama da ita mm. ko yana yin sabo yana alfahari da shi mm. menene hukuncin wanda idan an yi masa fada akan sallah sai ya ce an ci masa mutunci daga ɗalla da gubuci jihar Kaduna ya dangana ga hanyar da aka yi masa faɗan mm. akwai nasiha akwai tozartawa wannan yana kurakurai a sallah sai ka zo cikin jama'a ka tsinka shi ka gan kanan nan sakare sallan nan ma baka iya ba mm. da Allah jibi shi sakare yadda yake sallah to ai dole a nan gurin duk da sallah ce amma hanyar da ka bi wajen karantar da shi ɗin baka ba hanya mai kyau ba da ka ya kamata ka koma gefe da mutum salamu alaikum wa alaikum da Allah na da wani kyauta da nake so zama. ma mm. amma ba kyauta ce ta kuɗi ba mm. ba kyauta ce ta wani abin duniya ba kyauta ce ta addini ni Allah ya sa na karanta ɓangare kaza, na ga yadda ake ruku'u ana yin kaza da kaza. Mm. Ta amma yadda na fahimta sai na ga kamar abin ba haka kai ba. Mm. Kaga mutum zai fi sakin jiki da kai, mm. Ko ma gefe kai da shi, ba ma wanda ya san me kuka yi. Ta yawa ce, ka gan su me suke kusa na gefe ka ce a wani abu ne da ya shafe mu. Amma ba sai ka zo cikin jama'a, akwai wanda ma zai ganka kana kuskuren in kai da shi ne ba zai faɗa ba. Sai ya tinkari kana cikin jama'a. yadda zai tozarta ka sai zai kwatsa maka to irin wannan ai kaga ba nasiha ba ce tozartawa ce hmm. za ka yasa malamai suka ce akwai farko bainan nasiha wa ta'ayir a ta'ayir shine tozarta mutum da kuma kunyata shi a cikin jama'a hmm. ita kuma nasiha a gefe ake wa mutum ita Allah subhanahu wata'ala ya sa mu dace daidaita tsakanin mu amin sun amin masu sauraron mu da haka muka zo ga karshen wannan shiri na tambaya mabudin ilimi a wannan lokacin sai fatan Allah subhanahu wata'ala ya samu rika yin aiki da abubuwan da muke saurara amin a kasance da mu a lokaci na gaba inda in Allah ya so za a ji mu dauke da wani sabon shirin kafin sannan anan muke sallama da malam assalamu alaikum wa rahmatullah alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh a madadin sashen addinin musulunci na wannan gidan rediyo da ke kawo muku shirin da kuma Alhaji Kabiru Sani Kwangila ya kasai Allah ya saka masa da alkhairi da yake daukar nauyin kawo muku da dukkan masu ba da gudunmawa domin samun nasarar gabatar da shirin habib ja'far madobi nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah